Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin sa tv kuka kama a cikin shirinmu na safiyar yau alhamis kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin na na muleka jaridunmu na yau wanda aminu ibrahim kiyawan zai jagoranta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin na duniyar mu a yau tare da sunusi ne wunti biye da shi akwai shirin na muryoyin masu sauraro tare da sambarka daga nan sai shirin na amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar shirinmu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana

madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato labaran duniya da dume su wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. Ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Aminu Ibrahim farko muhimman kaninsu. su. ana samun ci gaba sosai a tsawon da ake yi kan shirin nuclear iran a birnin biyana Ƙungiyar kwadago a Najeriya NLC ta raktar da yajin aiki na jan kunne ta fara a jihar Kaduna bayan da gwamnatin tarayya ta shiga tsakani. Ƙungiyar Hamas ta sanar da gagarumar nasara da ta samu kan haramtacciyar kasar Isra'ila. Dubun dubatan al'ummar kasar Tunisia ne suka yi zanga-zanga nuna goyon bayan su ga al'ummar Falastinu. yanzu kuma ga cikakkun labarun ana samun ci gaba sosai a tattaunawar da ake kan shirin nukiliyar iran a birnin viana babban jami'in kasar iran a tattaunawar da ake tsakanin iran da kasashen turai kan shirin ta nukiliya abbas arakci ko mataimakin ministan harkokin wajen iran kan harkokin diplomasiya ya bayyana cewa an samu a garumar ci gaba tattaunawar da ake yi kan shirin nukiliyar iran a birnin viana. akwai buƙatar ɓangarorin biyu su koma gida domin taunawa kan sauran batutuwan da suka rage a cimma matsaya a kai a nashi ɓangaren wakilin ƙasar rasha tattaunawar mikhail ulyanov ya faɗi cewa akwai ci gaba sosai a tattaunawar da ake yi da ake buƙatar amurka ta dawo cikin tattaunawar bayan da tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya fice daga cikinta duk da wasu muhimman mutuwa suka rage da ba a cin matsaya a kai ba a wancan lokacin shugaban kasar iran dr hassan rouhani ya faɗi a jiya laraba cewa iran za ta fito cikin nasara a tattaunawar da ake yi tsakanin su kashen turai a birnin vienna kan shirin ta nukiliya don gwamnatinsa ta kwashe shekaru takwas na tattaunawa don haka ba za a cimma matsaya a kai ba matukar ba zai kai ga cin nasara iran ba wadda ƙarshe ya bayyana cewa ya yi wa al'ummar iran alkawarin cewa kashin tsanar Vienna zai zama nasara ga al'ummar Iran kuma ga shi tun a yau ma an taka mataki babba ƙungiyar kwadago ta nlc a najeriya ta fitar da yajin aikin da na jan kunne ta fara a jihar kaduna bayan da gwamnatin tarayya ta shiga tsakani shugaban ɗiyar kungiyar kwadago ta kasa a najeriya malam ayubawa ba ya bayyana haka a yammacin jiya cewa sun ɗauki matakin dakatar da yajin aikin jan kunne ne na kwanaki biyar da suka fara a jihar kaduna domin mutunta gayyatar da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi musu na shiga tsakanin ta hanyar komawa teburin sulhu tsakaninsu da gwamnatin jihar ta kaduna a jiya ne da ministan kwadago na kasa chris ingige ya bukaci bangorin biyu da su kai zuciya nesa su koma teburin sulhu domin kawo ƙarshen takaddamar da ta kunne tsakani kan yajin aikin da kungiyar kwadago ta fara na jan kunne domin nuna rashin amincewarta da matakin da gwamnatin jihar kaduna ƙarƙashin gwamna nasiru yan rufa'i ta ce za ta ɗauka na salamar dubban ma'aikata a jihar da ke aiki rotanni sun nuna cewa lamura sun tsaya cik a garin na kaduna bayan da aka rufe dukkan makarantu da toshin ba da wutar lantarki da filin jirgin sama inda a kwashe kwanaki uku cur babu wutar lantarki lamarin da ya jefa al'ummar jihar cikin mawuyacin hali Ƙungiyar Hamas ta sanar da gagarumin sanar ta samu kan haramtacciyar kasar Isra'ila. Mataimakin shugaban ƙungiyar Hamas a yankin Gaza, Musa Marzu, ya bayyana cewa minister haramtacciyar ƙasar Isra'ila Netanyahu ya sha kaye. Ƙungiyar Hamas ta yi nasara kan hare-haren wucewa da iri da haramtacciyar kasar Isra'ila ta shelanta kan yankin Gaza, inda ta dinga kashe mata da yara kanana. sai dai kungiyoyin gwarmaya wato su rika kai hare-hare na ramuwar gayya inda suka harba makamai masu yawa a yankuna daban-daban na haramtacciyar ƙasar isra'ila a nasa bangaren kakin firayim ministan haramtacciyar ƙasar isra'ila ya bayyana cewa ƙungiyoyin gwamnatin falastinu sun harba makaman roka fiye da dubu hudu a cikin kwanaki kaɗan a yankuna daban-daban na isra'ila a nashi bangaren kwamandan dakarun kare juyin juya halin musulunci na ƙasar iran major general salami ya bayyana cewa kungiyoyin mayar falastinu sun nuna haramtacciyar kasar isra'ila cewa lalle su ba kan wallasa ba ne sun tashi daga harbi da duwatsu sun koma harbi da rokoki inda suka harba dubban rokoki a kusan kashi biyu cikin ɗari na yankunan haramtacciyar kasar isra'ila to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran dubun dubatan al'ummar ƙasar tunisia ne suka yi zanga-zanga nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu rahoton suka fito daga birnin tunis fadar mulkin ƙasar sun bayyana cewa dubun dubatan al'ummar kasar ne suka fito kwansu da su kan tituna domin guna da zanga-zanga nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu da kuma yin allah wai da cigaba da har-haren wuce gona da iri haramtacciyar kasar isra'ila take yi a yankin gaza masu zanga-zanga sun buƙaci gwamnatin kasar da ta kawo ƙarshen hulɗar diflomasiya ta kulla tsakaninta da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kana sun buƙaci masar ƙasar ta fitar da dokar haramta hulɗa da haramtacciyar ƙasar ta isra'ila kimanin falasinawa 227 ne suka rasa rayukansu ciki har da yara 64 da masu 38 yayin da wasu guda 1,620 kuma suka jikkata sakamakon hare-haren wucin da iri da hamtacciyar kasar israel ta ci da kaiwa kan ba kakkautawa a yankin gaza a bangare guda kuma kimanin Yahuda sha biyu ne suka bakunci lahira da suka hada da soji da fararen hula sakamakon harin ramuwar gayya da dakarun gurmayar yanto falastinu suka kai a yankuna daban-daban na haramtacciyar kasar ta isra'ila daga ƙarshe za ku ji cewa kamfanin jirgin sama na najeriya zai fara aiki a shekara ta 2022 inji ministan sufuri na ƙasa hadi sirika watanni sun bayyana cewa a wata gana da manema labarai da ministan sufurin jiragen sama na ƙasar hadi sirika ya yi a jiya laraba ya sanar da cewa nan da shekara ta 2022 kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na Najeriya to Nigerian Airways zai fara aiki gadan-gadan a wasu yankuna na duniya. har ila yau ya kara da cewa tuni gwamnatin tarayya ta kudiri aniyar dawo da kamfanin zirga-zirgar sufurin jiragen sama na ƙasa tun a wannan shekaran amma an samu cikas bayan ɓallar cutar coronavirus a duniya sai nan da makonni biyu masu zuwa ma'aikatar za ta miƙa buƙatar hakan ga gwamnatin tarayya daga karshe ya bayyana cewa mun buƙaci majalisa ta amince da sabon tsarin kasuwanci na farko da kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na ƙasa sai da majalisar ta gabatar da wasu tambayoyi game da shirin inda ta buƙaci a sake rubuta cikakken bayani kan yadda tsarin zai kasance domin amincewarta don fara shi kamar yadda aka tsara. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. madala labaran duniya kenan kuka saurara tare da amin ibrahim kiyawa Haila muna dauke da shirin nan namu leka jaridunmu na yau wanda zan gabatar muleka jaridunmu na yau rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau inda a yau za mu leka jaridu a nahiyar mu ta afirka da farko akwai jaridu daga tarayyar najeriya wanda suka hada da premium time da kuma jaridan leadership a sauran kasashen afirka kuma akwai egypt daily da kuma sudan tribune za mu fara da premium time wanda yake cewa eh, wacce take cewa gwamnatin nasiru yan rufa'i wato gwamna nasiru yan rufa'i na jihar kaduna ya bayyana cewa babu wani jami'in gwamnatin jihar sa? da zai je abuja don ganawa da shugabannin kungiyar kwadago ta ƙasa wato nlc kan batun korar ma'aikata wanda gwamnatinsa take ƙoƙarin yi gwamnan ya ce ba zai tattauna da kowa ba sai hukumar rarraba wutar lantarki ta kasa wato tcn ta maida wa jiharsa wato wutar lantarki kafin haka dai kungiyar kwadago ta ƙasa ta ba da sanarwar shiga yajin aiki na kwanaki biyar idan har gwamnatin idan har gwamna ya rufa'i bai dakatar da shirinsa na korar ma'aikata a jihar ba sannan kamfanin rarraba wutan lantarki da ake kira tcn wato ya kashe wutan lantarki a jihar kaduna sannan ma'aikatan kamfanin suka shiga yajin aiki amma daga baya dai ministan kwadago wato chris ngege ya shiga tsakani ya kuma shirya taron tattauna tsakanin gwamnan da kuma kungiyar kwadago a abuja gwamnan ya zargi gwamnatin tarayya da rashin sanin ya kamata da ta bar ma'aikatanta a kamfanin tcn suka shiga yajin aiki don taimakawa kungiyar kwadago a wani bangare premium tana cewa ministan zirga-zirgar jiragen sama na ƙasa wato a tarayyar najeriya alhaji hadi sirika ya bada sanarwar cewa kamfanin jiragen sama najeriya air zai fara aiki a farkon shekara mai zuwa ta 2022 uh, sarika ya bayyana haka ne a jiya laraba bayan fita daga taron majalisar ministocin kasar wanda mataimakin shugaban kasa yami oshin banzo ya jagoranta ministan ya kara da cewa har yanzu da gwamnatin shugaba buhari tana ganin ya kamata a ce gwamnatin tarayya tana da kamfanin jiragen sama na ƙashin kanta Ah, don haka shirye-shirye sun kammala don ganin kamfanin ya fara aiki a farkon shekara mai zuwa bari mu tsallaka zuwa jaridar leadership ta najeriya wacce take cewa hukumar zaɓe a tarayyar najeriya ta bayyana damuwarta da irin yadda ake kona ofishoshin hukumar a yankuna daban-daban a duk faɗin ƙasar kuma tana ganin idan hakan ya ci gaba to da wuya ta iya gudanar da zaɓuka da ta shirya ko kuma ta shirya gudanarwa a shekara ta 2023 jaridar leadership ta najeriya ta nakalto hukumar ta inec tana faɗar haka bayan taron da majalisar gudanarwa ta hukumar ta gudanar bayan wani zaman da majalisar gudanarwa ta hukumar ta gudanar a wannan makon da muke ciki labarin ya kara da cewa zuwa yanzu dai an kona ofisoshin hukumar inec 23 shida daga cikinsu a makon da ya gabata kuma jihohin da abin ya shafa dai sun hada da abia uku a nambara biyu a nambara biyu imo biyu sannan inugu biyu sannan a tsakanin watan fabrairun shekara ta 2019 zuwa 2021 da muke ciki wato zuwa watan mayun 2021 da muke ciki an kona ofisoshin inec a jihohin borno ebonyi jigawa kano ondo plateau da kuma rivers har ilawa da kuma abuja sai kuma mu koma jaridar egypt daily wacce take cewa an bude wurin baje kolin tarihi babba a kasar masar a daidai lokacin da ake bukukuwan ranar kare ranar wato kare kayakin tarihi a duniya an bude katafarin wuraren ajiye kayakin tarihi ne a tashar jiragen sama ta kasa da kasa da ke birnin alkahira babban birnin kasar ta masar a ranar 18 ga watan mayu da muke ciki wanda kuma ita ce ranar wato kare kayakin tarihi ta duniya labarin ya da cewa za a sami wuraren wato an sami wato za a sami wuraren ajiye tarihin ne a terminal 2 da kuma terminal 3 na tashar jiragen sama da ke birnin alkahira kuma kayakin da aka baje su kayakin da aka baje su a wa'annan wurare sun hada da na zamanin fir'aunoni da girkawa da kiristocin coptics da kuma musulmi har ma da wasu na zamani ana sa ran hakan dai zai sa gwamnatin kasar masa ta sami kuɗaɗen shiga a ne bangaren ministan harkokin wajen kasar lebanon ya yi murabus daga mukaminsa a jiya laraba bayan wasu kalaman da ya yi na suka ga kasashen larabawa na yankin tekun farisa chabel wahba ya mika takardun ajiye aikinsa ne bayan ya bayyana cewa wa'annan kasashe su ne suka kirkiro da kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish wacce kuma ta zama bala'i ga kasashen yankin gaba daya tuni dai aka wato mika aka mai gurbinsa da ministan tsaro wanda zai rike mukamin na wucin gadi. madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyar mu a yau tare da sunusi ina wunti.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 da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ɗauka kan al'ummar falastinu da ni sunusunti suwinti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International a ranar talatar ta gabata ta yi kiran ɗaukan matakin gudanar da binciken gaggawa kan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ke kaddamar da hare-haren wuce gona da iri da gangan kan gidajen falasinawa a yankin zirin gaza a bayanin da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta fitar ta bayyana cewar sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna kaddamar da hare-haren wuce gona da iri da jiragen saman yaƙi kan gidajen falasinawa da suke yankin da suke yankin zirin Gaza inda suke kashe kananan yara da mata sakamakon ruguza gidajen zamansu. bayanin kungiyar ta amnesty international ya kuma jaddada hanzarta daukan matakin gudanar da bincike kan hare wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan yankin falasdinawa da ke zirin gaza karkashin jerin cin zarafin dan adam da laifukan yaƙi matakin shugaban ofishin mataimakin shugaban ofishin kungiyar ta amnesty international a yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka saleh hijazi ya bayyana cewa akwai hujjoji da dalilai da suke tabbatattu cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauki matakin ƙaddamar da jerin hare-haren wuce gona da iri ta hanyar yin lugudan wuta kan yankin zirin gaza har sau hudu ba tare da gabatar da gargaɗi ba kamar yadda dokokin yaƙi suka shimfiɗa kamar yadda dokokin yaƙi suka shimfiɗa hakanan hijazi ya yi kira ga kotun ƙasa da ƙasa da ke hukunta manyan laifuka da ke birnin hek ta icc da ta ɗauki matakin hanzarta fara gudanar da bincike kan matakan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan yankin zirin gaza hijazi ya ƙara da fayyace cewar jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ɗauki matakin yin lugudan wuta kan yankin ne duk da masaniyar da suke da ita cewa babu 'yan gwagwarmaya a yankin kuma jiragen saman yakin sun yi lugudan wuta ne da muggan makamai da suka rusa gidaje da duk wani abu mai amfani da na more rayuwa baya ga janyo hasarar rayukan falasinawa ciki har da mata da ƙananan yara lamarin da ke matsayin matakin wuce gona da iri da gangan da hakan ke matsayin laifukan yaƙi a ranar talatar da ta gabata a majiyar lafiyar falasinawa da ke yankin zirin gaza ta fitar da sanarwar cewa yawan falasina wanda suka yi shahada a yankin gaza sakamakon hare-haren sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai 213 yayin da yawan kananan yara da suka rasa rayukansu ya kai 61 sannan 36 daga cikinsu mata ne baya ga falasinawa da suka samu raunuka da yawansu ya haura 1400 a bangaren falasinawa suna ci gaba da harba makamai masu linzami a matsayin ɗaukan fansa kan matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida duk da cewa tuni gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kwashe yahudawan sahayuniya zuwa maboyar da ta tanada musu a ƙarƙashin ƙasa amma hare-haren makaman falasinawa masu linzami sun halaka wasu yahudawan sahayuniya masu yawa tare da jikata wasu adadi da yawansu ya haura ɗari shida. tun a ranar goma sha uku ga watan afrilun da ya gabata ne rikici ya kunno kai tsakanin falasinawa da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sakamakon matakan wuce gona da iri da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka ɗauka kan dubban falasinawa da suke gudanar da ibadu a masallacin aksa a kwanakin ƙarshen watan ramalana mai alfarma baya ga matakan da 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka ɗauka da ƙoƙarin fitar da falisinawa daga gidajensu a yankin gabashin birnin kudus domin rusawa da nufin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida da kuma matakin da yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida suka ɗauka na neman kutsawa cikin masallacin aksa don gudanar da bikin haɗe birnin kudus baki ɗaya a matsayin mallakinsu kan batun neman fitar da falasinawa daga gidajensu domin rusawa tare da mai gurbin gidajen da gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan kaka gida a yankunan na falasinawa musamman yankin sheikh jarrah da ke gabashin birnin kudus kasar afirka ta kudu a ta bakin shugaban kasarta cyril ramaphosa a ranar litinin na makon da ya gabata a ranar litinin ta makon da ya gabata na makon da ya gabata ya bayyana cewa jam'iyyarsa mai mulki a kasar afirka ta kudu tanatar da matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke kokarin ɗauka na fitar da falasinawa daga gidajensu domin rusawa da nufin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida tare da yin tofin allatsi ne kan hare-haren wuce gona da iri da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke kaiwa kan falasinawa masu gudanar da zanga-zangar lumana a masallacin aksa da kewayensa a nata bangaren gwamnatin kasar turkiya a ta bakin shugaban kasar ta rajab tayyip erdogan ta bayyana haramtacciyar kasar isra'ila da cewa yar nuna wariya ce kuma dole ne ta dakatar da hare-haren wuce gona da iri na dabbanci da take kaddamarwa kan al'ummar falastinu kamar yadda ta yi tofin allatsi ne kan yadda jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida suka ɗauki matakin tsokanar falasinawa ta hanyar kai musu hare-hare tare da muzanta su a cikin masallacin aksa da yankin gabashin kudus lamarin da ya kai ga bullar yaƙi tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa da ke yankin zirin gaza shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan yana mai jaddada cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar ta'adda ce mai ɗabi'ar dabbobi tana farma falasinawa musulmi babu ruhin dan adamtaka a birnin kudus saboda suna kare gidajensu da garinsu saboda suna kare gidajensu da garinsu game da wurare masu alfarma ga dukkanin mabiya addinai sakamakon haka haƙƙi ne da ya rataya a wuyar duwani mai ɗauke da ruhin ɗan adamtaka ya taimaka wajen taka burki ga zalunci ga azzalumai marasa ruhin ɗan adamtaka da suke ɗaukar matakan wuce gona da iri kan kudus wurin da dukkanin manyan addinai uku musulunci kiristanci da yahudanci suke girmamawa yana mai fahimci cewa duk mutumin da yake gabatar da nashi gudumawar domin hana wuce gona da irin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan masallacin aksa ta hanyar yin shiru ko rashin yin yunkuri to lalle ya yi tarayya a zaluncin da ake tabkawa a birnin kudus a nata bangaren kungiyar tarayyar turai ta yi kira kan hanzarta dakatar da buɗe wuta tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da falasɗinawa babban jami'i mai kula da siyasar harkokin waje da tsaron kungiyar tarayyar turai joseph borrell a taron manema labarai da ya gudanar bayan zaman taron gaggawa da ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tarayyar turai kan batun rikicin da ya kunno kai tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da falasɗinawa musamman ganin yadda rikicin ya yi muni joseph borrell ya bayyana cewa babban abin da ya fi dacewa a halin yanzu shine ɗaukar matakin dakatar da buɗe wuta cikin hanzari tsakanin ɓangarorin biyu tare da ɗaukar matakin gabatar da kayayyakin jin kai ga al'ummar falastinu da ke yankin zirin gaza borel ya ƙara da cewa ci gaba da ƙaddamar da hare-hare tsakanin ɓangarorin biyu ya kai ga shafar fararen hula ciki har da ƙananan yara da mata wanda hakan ba abin amincewa ba ne borel yana mai jaddada cewa abu muhimmi shine dakatar da siyasar koran falasinawa daga yankin shek jarra saboda sabanin falasinawa da mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila yana buƙatar ɗaukar matakan siyasa ne ba nuna ƙarfi ba A nata ɓangaren ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta yi zargin cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana cin zarafin ɗan adam ta hanyar ci gaba da gudanar da bakar siyasar ta ta nuna wariya ga falasinawa tare da muzanta su a yankunan da ta mamaye a rahoton da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta fitar a mako biyu da suka gabata mai ɗauke da shafuka ɗari biyu da goma sha uku ta bayyana irin bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan al'ummar falasɗinu ta nuna wariya ga falasinawa tare da cin zarafinsu a yankunan falasinawa da ta mamaye rahoton yana fayyace cewar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da ɗora dora tana ci gaba da dora yahudawan sahiyoniya tare da fifita su akan al'ummar falasinu gami da ɗaukar matakin cin zarafin falasɗinawa da suke rayuwa a yankunan da suke ƙarƙashin mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ciki har da gabashin birnin kudus rahoton ya bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ce take mamaye da yankunan da suke tsakanin kogin jordan da bahar rum inda falasɗinawa da yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da adadin yawan su yake matsayin daidai wa daida suke rayuwa a yankunan amma mahukuntan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna ɗaukar matakan wuce gona da iri kan falasinawa ta hanyar murkushe su tare da gana musu bakar azaba a wani bangare kuma gwamnatin a wani bangare kuma kwamitin tsaron a wani bangare kuma kwamitin majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da matsalar nuna wariya ya amince da karar da hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan falasɗinawa ta gabatar masa kan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ke nuna wariya ga al'ummar falasɗinu da suke rayuwa a ƙarƙashin mamayarta ministan harkokin wajen hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan falasɗinawa riyad almaliki a farkon makon da ya gabata ya bayyana cewa kwamitin majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da matsalar nuna wariya ya amince da karar da hukumar cin kwaryakwarar gashin kan Falasinawa ta gabatar masa kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a sanarwar da ministan harkokin wajen hukumar cin kwaryakwarar gashin kan Falasinawa riyad almaliki ya fitar ya bayyana cewa yau tsawon shekaru biyu kenan da Falasinawa suka gabatar da kokensu ga kwamitin domin bi musu kadi na irin mummunan halin da suke fuskanta daga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila musamman nuna musu wariya tare da daukan matakan musguna tare da daukan matakan musgunawa kansu masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma sun shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu sashi Hausa na biyu Hausa barkamu da warhaka mai magana da wuli ando daga jamhuriyar Nijar. Eh, na a yau zai tafi ne dangance da irin ta'addancin da kasar Isra'ila take yi ma al'ummar Palestine wanda kusan za a ce duniya ta sa ido tana kallon wannan cin kashi da suke yi ma fararen hula suna kashe wanda su ga dama su rugu da gidajen da suka ga dama ba mai taka musu birki wannan kiran mu dai zuwa ga kasashen musulmi musamman irin su kasar saudiya wanda mun san tuni bayan isra'ila suke amma dai ya kamata su fito su nuna ba sa ta da isra'ila a wannan bangaren kuma su kawo goyon bayan su zuwa ga al'umman palestinin da ake kashewa wanda a yan kwanakin nan abin ya yi kamari sosai salamu alaikum radio boh tehran mai magana iliyasu yakuba digawa ita suka lau jihar bauchi game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na kira ga gwamnan jihar Kaduna Nasiru yan Rufa'i tare da kungiyoyin kwadago game da wannan yajin aiki da suke gudanarwa na gama gari a jihar Kaduna na kwana biyar muna fatan za su hau teburin sulhu domin kawo ƙarshen wannan yajin aiki da ke kawo na kasu a bangaren tattalin arzikin jihar Kaduna da ma kasar mu Najeriya baki ɗaya. kuma muna addu'ar Allah ubangiji ya ga kawo mana ƙarshen matsalan tsaro tsaro da ke damun kasar mu Najeriya da ke kawo mana matsala a harkokin ingantuwar tattalin arzikin kasar mu Najeriya muna fatan Allah ya kawo mana da zaman lafiya baki daya. assalamu alaikum warahmatullah hausa na ca komi kai da jaki sai ya ci kara ga shi da kasar rasha da kasar amurka da china sun yi irin wannan tarurruka an sa shugabanninmu sun ɗauki jirage sun kashe kuɗi sun je can a wannan kasashe kuma babu wani sakamako da muka gani amma kasashen ba mu ɗauki darasi ba sai ga gashi a baya bayanin shugaban kasar faransa ya kiri taro irin kamar wannan kuma jawabin da ministan tattalin arzikin faransa ya ya nuna cewa wannan taron ba wani zai sha bambam da irin tarukan da suka gudana tunda ba wani kuɗi ba ne tsaba za a ɗauka a bada kawai shaci faɗi ne dai a yi jawabi kawai a sha shayi a watsi ya kamata dai shugabanninmu su waye su san da cewa wa'annan ƙasashe wani tura ba wai wani kuɗi ba suke da gabanza wanda za su ɗauka su ba su komi in dai mu ba mu yi mu ba ba wani mai jajayen kunne ba ne ba za a ɗauko kuɗin ƙasar ba ya zo ya mu aiki ba da fatan dai shugabanninmu za su gane cewa rayuwar nan kowa kowa wasu sanda yake na neman ceton kanshi ne babu wasu tura da suke nan da za su kashe kuɗi don mu mu huta daga cikin wahala suna na mamman bani ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran suna na kadora diga ga dan fulani warji daga jihar bauchi tarayyar najeriya muna godiya da wannan dama da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu akan batutuwan da suke damun mu allah ya kara ɗaukaka wannan gida rediyo hakika nuna damuwa da tsoffin ministocin cikin gidan kasar jamhuriyar Nijar suka yi kan matsalar taɓarɓarewar tsaro hakan abu ne mai kyau muna kira ga sabon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Bazu Muhammad ya kamata ya tashi haikan domin ganin ya kawo ƙarshen matsalar tsaro da ya addabi kasar a ƙarshe na ke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a kasashen mu na Afirka da ma sassan duniya baki daya. Ra'ayina ta kai rediyo BOH Tehran mai magana kadora Diga ga Fulani Wuri daga jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum radio BOH ta yaran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuna magana da Mustapha Rabilu da magaram Niger. So muna murna ga sabon mayar da aka sake mu a kantar mu na da kusa. Allah sa hakan ne shi ya fi alheri. Allah sa ya taimaki talakawa ya san kukan talakawa. Allah sa ya yi abin da ya kawo shi. Su ma mahasada su zo a haɗa hudda adawa ga mu a makantar mu aiki. Kuna magana da Mustapha Rabilu da magaram Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu BOH Hausa mai magana Sadu Sama da ta jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. A wannan rana ina so ku bani dama in tayar da Allah waje akan Yahudawa 'yan mamaya 'yan handama 'yan ƙasar Isra'ila akan hare-haren da suke kaiwa a zirin Gaza na ƙasar Falasɗinawa suna kashe al'umma musulmai babu gaira babu saba. To mu anan muna fatan Allah Ubangiji kawo ma 'yan mu musulmai dauki na wannan kasa boh ku tashi lahiya mai magana sun madatta a jihar da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum radio tehran eh, mutane suna tunanin wasu kasashen duniya su yi magana musulmi ku ta tsaye a taimaki falasina da addu'a ta ce makamin musulmi ba mu da komai a yau kenan magana wata kasa ta zo ta cece mu babu haka duba har turai na zanga-zanga mu nan ga ga mu zaune kasashen musulmi kun ga abin kunya an yi an yi kunya kasashen musulmi Allah ya sauka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ta hausa mai magana na agwa mai faci daga nan tsandar zan yi tsokaci a game da 'yan siyasar najeriya ya jama'a wannan harkar boko haram ta ke karewa sai rikida take tana komawa yankin nafin da mutane abin da nake kira ga mahukuntan najeriya da allah shugabanni su sa hannu a cikin wanga al'amari don allah a sulhunta na kunagwa mai faci daga zandar to ina ga kai ne ma zan ja burki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. malama masu sauraro yanzu kuma sai shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar. amsoshin tarbiyya. ar-rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya. Shiri wanda yake amsa a tambayoyin na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madalla masu sauraro shirinmu na yau. zai ansa tambayar mai sauraronmu hamisu dan iya zaria wanda yake cewa kamar haka Assalamu alaikum filin ansa tambayoyin tarbiyya sashen Hausa na radio VOH daga nan Tehran da fatan kuna lafiya. Tambaya ta ita ce shin menene hakkin mace akan mijinta da kuma akasin hakan a huta lafiya mai sauraron ku Hamisu dan iya. To madalla lamalan Hamisu dan iya zaria da fatan kana tare da mu don jin abin da muka tanadar maka don ansa tambayar ka da farko za mu fara bude shirinmu da aya ko kuma ayoyin alkur'ani wanda suka yi magana dangane da haƙƙin ma'aurata kafin mu yi ƙarin bayani da farko allah ta'ala yana cewa kuma akwai daga ayoyinsa ya halitta muku matan aure daga kanku domin ku nutsu zuwa gare ta kuma ya sanya soyayya da rahama a tsakanin ku lalle ne a cikin wancan akwai ayoyi ga mutane masu yin tunani cikin suratun roma aya ta 21 a wata ayar kuma yana cewa maza masu tsayuwa ne a kan mata saboda abin da allah ya fifita sashensu da shi a kan sashe kuma saboda abin da suka ciyar daga dukiyoyinsu cikin suratun nisa aya ta 34 ta da farko maganar haƙƙin ma'aurata wata magana ce mai yawa sosai wanda malamai sun rubutu da dama a kansa za mu yi shimfiɗa ne kawai dangane da shi a cikin shirinmu na yau da farko za mu yi magana kan tubalin da aka gina tsarin zaman aure a musulunci kafin mu yi magana kan haƙoƙin ma'aurata a cikin sauran shirye-shiryenmu masu zuwa a cikin aya ta farko dai allah ta'ala ya yi magana akan yadda ya tsara halittar bil'adama maza da mata da kuma dangantakar da ke tsakanin su inda ya bayyana cewa halittar maza da mata kansu wata aya ce daga cikin ayunsa, wanda ba sa da iyaka kuma ya halicci maza da mata ne daga jinsi guda wato mutane don su yi auratayya tsakaninsu inda ya sanya soyayya da kuma rahama su zama su ne asasin da za a gina wannan zamantakewar sai kuma aya ta biyu tana maganar tsarin zamantakewar kanta wato tsakanin ma'aurata da kuma 'ya'yan da suka haifa inda ya bayyana cewa maza su ne za su jagoranci gida wato al'amuran tafiyar da gida kuma dalilin da ya sa ya yi haka don abin da shi allah ya fifita sashin mutane akan sashe da kuma abin da su mazajen suke kashewa na dukiyoyinsu a kan matansu da kuma 'ya'yan da suka haifa don haka maza su ne za su tsara yadda al'amura na tafiyar da gida za su kasance don haka a nan muna iya cewa ana buƙatar biyayya ga sauran mutanen gidar wa'anda suka hada da matar da kuma 'ya'yan da suka haifa sai dai a wata ayar allah ta'ala ya ambaci haƙƙin maza da mata gaba ɗayansu inda yake cewa kuma su mata suna da kamar abin da yake kansu yadda aka sani Kuma yadda zo cikin suratul bakara a ta 228 a wannan ayar allah yana bayyana cewa mata ma suna da haƙƙi ko kuma haƙoƙi a kan mazajensu kwatankwacin haƙoƙin maza a kansu wa'anda dole ne mazaje su kiyaye su duk da cewa an daga darajarsu a kan matan a al'amuran tafi da cikin gida sannan wannan ba shine fifiko na ƙarshe ba don fifiko na gaskiya a wajen Allah shine tsoron Allah ba zama namiji ko kuma mace ba wanda kuma a lahira ne wannan zai bayyana wato wanda ya fi tsoron Allah tsakanin ma'aurata shine ko ita ce za ta fi ɗaukaka a lahira da kuma daraja a wajen Allah ta'ala masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan zamu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma wata fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na karshe wato afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke mai da hankali kan wani batu da shafi nahiyar mu ta Afirka. To shirin na yau zai ci ta bakin masana harkokin tattalin arziki ne game da taron da Faransa ke jagoranta a birnin Paris kan farfado da tattalin arzikin Afirka da ya tagayyara sakamakon annobar corona da ta dagula al'amura a duniya. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. marilla a ranar Talata ne Faransa ta karbi bakuncin wani taro da ya hada shugabannin Afirka da dama da zumar lalubo mafita a game da matsalar tattalin arziki da ta'addabi nahiyar Afirka. Taron an shirya shi ne bayan da asusun da lamuni na duniya yi hasashen cewa kasashen Afirka na cikin hatsarin fuskantar gibi na tattalin arziki sakamakon annobar corona da ta dagula al'amura a duniya. To domin tattauna wannan batun shirin na yau ya gayyato muna da Alhaji Shu'aibu Idris wani masana harkokin tattalin arziki kana kuma mai kamfanin ba da shawara ga masu zuba jari a tarayyar najeriya to da farko alhaji ya kuke kallon wannan taron ne kamar yadda masu saurare eh, suka sani kuma duk ɗan adam ya sani shi ne a Allah ya jarabci bayansa da cuta ko wannan annoba ta corona annoban nan tun da ta fara kusan komi da aka sani an tsaya ci ba abin da yake aiki ba abin da yake motsi a talakawa da suke harkokinsu na albashi ba sa iya fita masu sarrafa kayayyaki wato kamfanoni ba sa tafiya jirage kamfanonin jirage kusan komi ya tsaya ce wurin tsaya wanda eh, ababe suka yi ba kalaman tashin hankali ba ne ba kalaman cikas ba ne a harkokin arziki wato yanayin juya kuɗi da kuma ci gaban arzikin ɗan adam ya samu koma baya ya samu cikas ba dan kaɗan ba. To Alhaji kamar ta irin hanya ce shi irin wannan taron zai taimaka ma waɗannan kasashen su farfaɗo da tattalin arzikin su. To ka san duka in yi duka na ci an buga wa mutum a guduma a tsakaka wani daga nan ba zai iya tashi ba wani kila zai daɗe kafin ya tashi wani kila ma yini ɗaya ne ko yini biyu idan aka ce an bar kowace ƙasa ta fitar da kanta in aka yi wasa wasu ba za su taɓa fita daga cikin karnin wato matsalan da tattalin arzikin ƙasashen ya samu ba shi yasa taro irin wannan yake da amfani saboda me za a iya duba ababe kamar guda biyu ko uku farko dai za a ƙara fahimtar wani iri ne irin illa tattalin arzikin ya samu yanzu kamar musamman Najeriya kila mu muna tunanin ga abin da tattalin arzikin mu yake matsalolin da yake tare da shi to amma wani da yake dawa mu haka in aka samu shawarar na gida da na waje zai taimaka a babu wani wanda yake zai ce shi ne ya fi kowa sani ko kuma ya san komi na biyu in tafiya ta tafiya dole sai an taimaka ma wani wani ya ta ya tallafa ma wannan ya tashi wacce ta tallafa ma wannan ta tashi idan aka bar wasu kasashen ba tare da an ba su tallafi ba ko na bashi ko rangwamen bashi ko kuma a kawo masu wato hannayen jari da zai farfado da tattalin arzikin a wasu ba za tashi ba kaga taro irin wannan a za a samu kasashe da suke da karfi da za su iya tallafa ma wasu ka she kaga za a iya ai musayan basira da ilimi sannan kuma a dubi hanyoyin da za a iya kawo ma wannan dauki ko waccan dauki ko wayannan dauki eh, to alhaji batun basussuka da suka yi wa wasu kasashen afirka da dama katutu na daga cikin abubuwan da za a tattaunawa da su a yayin wannan taron shin ya ne za a taimaka wa kasashen da yake bashi ya riga ya musu katutu tun ma kafin bullar ita wannan wannan corona din To farko dai ɗaya daga cikin abin da zai sa a farfado daga kamar daga wannan matsala da da tattalin arzikin kasashe samun shi ne a ƙara masa bashi. In aka ce ana son a tallafa ma wanda bashi ne mu wa katutu. Tallafin yana iya zuwa nau'i kamar guda biyu ko uku. Farko misali in akwai bashin da ya an ce nan da shekaru biyar za a biya. In aka ce maimakon a biya cikin shekaru biyar a biya cikin shekaru goma kaga an ja tsawon da za a biya bashin wannan kaga tallafi ne na biyu ana iya cewa an yafe sashin wani bashin ko da ruwan da za a dora ma ake dora ma wanda ya ci bashi ne a ce an yafe kaga wannan ma tallafi ne na uku ana iya samun ƙarin bashi ma'ana tunda an ga cewa dole sai an ƙara wa mutum ruwa sannan zai farfaɗo ai ka aka kara ba su bashin kuma aka samu bashin a kan rangwame shi ma tallafi ne wanda zai iya sa tattalin arzikin kasashen ya farfaɗo wannan kaɗan kenan daga cikin hanyoyin da za a iya tallafa ma kasashen da bashi ya masa katutu Haka nan ana iya canza salon bashin a ma'ana maimakon a ce an kawo zunzurutun kuɗi an ba su bashi sai a samu wasu manya-manyan kamfanoni misali da suke faransa ko ingila ko jamus su shigo kasashen saka hannun jari don su juya wato kudadensu a wannan kasashen ko kuma a ba kasashen shawarwarin da za su rage ma'aikata ko su rage kashe kuɗi wajen tafiyar da mulki ko kuma a shawarwari yadda za su sai da wasu daga cikin kaddarorinsu don su samu su rage bashin kuma sauran kuɗin su amfani da shi a juya don tattalin arzikin ya farko. Eh, to alhaji wata tambayar ita ce eh, kasashen nan na afirka mafi yawanci an jima da ake basu basu suka kuma wurin biyan bashin sai ya gagara shin kamar mene ke kawo kasashen nan illa na yadda za su samu su biya basu sukan da ke a wuyansu. to ina ganin ka eh, ba bashin biyan biyar kan gagara kamar zan ce ban yarda da haka nan ba ana biya watakila dai sai dai tafiya dai tafiya ya ga ko nauyi ya yi majaki yawa sai ya tsaya yana tututu a ah, wasu suna biya sai dai za ka ga cewa misali an baka dala miliyan ɗari ka biya dala miliyan ɗari da ashirin ko da hamsin a ce ana biyan ana nan ana buga kuma dala miliyan saba'in sai daga kai miliyan ɗari ka karɓa ka biya ɗari da ashirin amma kuma an ce ana biyan ka miliyan saba'in ka gaba za a ce baka biya ba sai dai kawai nauyin ya fara yi maka yawa a yawancin ƙasashen a afirka muna da matsaloli da suke hana mu wato biyan bashi farko almundahana rashawa cin hanci cin amana ya yi mana yawa da Allah zai taimake mu mu samu shugabanni na wanda za su rage eh, rashawa cin hanci da cin amana da ake yi za a samu sauki wajen aka samu bashin a juya kuɗin a kuma mai da kuɗin a mai da bashin na biyu idan ka ci bashi yanzu misali ka ci bashi ka gyara wutar lantarkin najeriya muna lissafin cewa kusan duk shekara mu 'yan najeriya ba mai hasara ba muna hasaran kusan dala biliyan uku saboda rashin wuta yanzu idan ka ce ka samu bashi ka gyara wutar lantarkin najeriya kuma ana biyan kudin wutar lantarki nan akan ka'ida akan lokaci za a kasa biyan wannan kuɗin kaga ba za a kasa ba muna da matsalolin hanyoyin sufuri yanzu ka ce ka ci bashin dala biliyan goma ka gyara hanyar jirgin ƙasa wanda zai ɗauki abinci daga arewa ya kai kudu ko ya ɗauki kayayyakin mu daga nan arewa a kai teku bakin teku gaba a sashi a jirgin ruwa a kai anya za a ce an kasa biyan wannan bashi kaga ba za a kasa biya ba saboda ai kwalliya za ta biya kuɗin sabulu to kullum abin da ke damun mu shi ne. farko dai tukun nauyi ya yi maƙasan yawa saboda yanayin salon yadda ake tafiyar da mulki abin ya yi ma kasar nauyi tsada ya yi yawa saboda ba za mu iya ci gaba da wannan ba yanzu a ce a tsakanin ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu muke da su a Najeriya jihohi talatin da shida ka je a gwamnatin tarayya ministoci 'yan sanatoci 'yan majalisar tarayya mutane nawa ake ɗaukar nauyin su na tsaya kan Najeriya ne saboda mu samu fahimtar wato nauyin tafiyar da mulki da kasashen Afirka ke samu ga dai cin hanci mulki ga kuma cin amana ga kuma nauyin tafiyar da mulki ga kuma yadda ake yin ko oho ma'ana ko kwangilar za a bayar yanzu ka ɗauki kwangilar za ka ba da shi a jamus a euro ɗaya in ka zo na najeriya in ka in ka ci sa'a a ba da ita a euro uku ko euro biyar to kaga ina ta ina za a kai labari yawa eh, to idan muka dawo nan kan najeriya har ila game da batun wato eh, najeriya tana halartar wannan taron idan aka dube ta a matsayin ƙasa wacce Birtaniya ta raina ko a ce renon Ingila kenan. Wace irin riba za ta iya samu daga Faransa misali wacce take karɓar bakuncin wannan taron? To farko dai tukun in ka dubi inda Allah ya aje ƙasar Najeriya kusan gabas da yamma kudu da arewa mun iyaka ne da ƙasashe masu a wanda ƙasar Faransa ta raina. Inda kawai ba mu iyaka da daga wayannan kasashe ba shine teku da muke gaba da shi kamar Legas, Fatakur, Kalaba da sauransu amma za ga Kamaru, Togo, Niger, Chadi duka mutane kasashe ne wanda Faransa ta raina. Anya Najeriya ta ce ba za ta je irin wannan taro ba saboda ita Birtaniya ta raine ta kaga an muka yi wannan kamar wauta sannan eh, duniya yanzu kusan wannan bambance-bambance na a ƙasar Portugal ne ta raine mu ko Jamus ko Dutch ko Ingila an ya dan kau ma'ana za ga cewa kasashen tarayyar Turai da Ingila ma da ba cikin tarayyar Turai kusan suna bai ɗaya ne a hankalin su ya zama ɗaya saboda haka irin sa sa sasa isa ko kuma yadda suke kisisiniyar da juna ya ɗan ragu ba kamar lokacin da aka yi cold ba wato lokacin da za a ce nan yan gurgudu ne nan yan jari hujja ne. To masu saurare anan kuma muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar a cikin shirin na Afirka a yau a wannan ranar sai kuma wani shi idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin bakon namu Alhaji Shu'aibu Idris masanin harkokin tattalin arziki a Najeriya ni hassan barka ke cewa da ku a huta lafiya sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za ku zaki ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su. A yanzu a madadin wa'anda kuka ji muryoyinsu ta hira ke cewa mu yi ni lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.